rahmatullahi barakatu a yan wa musulmi ni ne adam zubairu adam wanda aka fi sani da baffa hotoro a hukumar jami'an tsaro ta farin kaya dss na nan jihar kano sun faɗakar da ni game da haɗarin wato wani zagi da na yi ga shek ɗahir usman bauchi a cikin wani karatuna don haka ina ba da haƙuri ga shi shek ɗahir usman bauchi da kuma iyalansa sannan kuma ina tabbatarwa jami'an tsaro cewa zan ba da haɗin kai wajen tabbatar da tsaro da kuma kwanciyar hankali da duk abin da zan iya ta ɓangare na sannan kuma ina alkawarin cewa wannan ba zai sake faruwa ba insha Allahu azza wa jal wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أشيو غير كراتم أن للتهم البركة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن للتهم وأن ديكي كرنتر نموز أنصح tsantsar girmama annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mana girma na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da iyalin gidansa da kiyaye haƙoƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kusan duk wanda ya lazamci karanta wannan littafi ko saurara shi za ka samu kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya mana umarnin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wato azziruhu wa tuqiruhu za ga mutum ya kasance haka duk abin da ya shahi janabin annabi sallallahu alaihi wasallam to ana kiyayewa in an zo fassara ana fassara wadda ta dace da alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da garaje ba har yanzu muna cikin halatu fi daruriyat sallallahu alaihi wasallam za mu tashi farkon hadisi inda malam iyad rahimahullah yake cewa haddathana suleiman bin ahmad qal haddathana abubakar bin sahal qal haddathana abdullahi bin salih haddathani eh, muawiyah bin salih anna yahya bin jabir haddasahu an al-miqdam bin ma'ad ma'adi kariba ko ma'adi kariba anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal ya zo da isnadi daga Suleiman bin Ahmad daga Bakar bin Sahal daga Abdullah bin Salih daga Muawiyah bin Salih daga Yahya bin Jabir cewa miqdam bin ma'adi kariba ko ma'adi ya kariba wanda sahabi ne na annabi ya rasu hijira tana da shekara 87 ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma mala abinu adama wi'a'an sharran min batnihi hasbumu da adama ukulatun na sulbahu fa in kana la mahalata fa sulusul li ta'amihi wa sulusul li sharabihi wa sulusul li nafasihi annabi sallallahu alaihi ya ce dan adam babu wata jika wi'a wadda yake dauke da ita mafi sharri kamar cikinsa dan duk famar da ake so ake a sama ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan adam ya samu okulatun eh okulatun jam'i na okula ma'ana yan lomomi mutum ya samu yan lomomi eh yuqimna na sulbahu wanda za su ta samu shi cikin shi ma'ana ko koibe shi fa in kana la mahala in ba makawa mutum sai ya ci to me zai hana fasulusul li'amihi ya kasa cikin uku kashi ɗaya ya sa abinci wa sulusul li sharabihi kashi ɗaya kuma ya sa abin sha wa sulusul li nafasihi kashi ɗaya kuma ya ci gaba da yin lumfashi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan yana nuna mana takaitaccen abinci mala ya ce wali anna kasaratun naumi min kasaratul akali wa shurb saboda yawan barci yakan samu ne inda ba na cuta bane daga yawan ci da yawan sha qala sufyanu sauri daga cikin magabata akwai sufiyanu sauri abu abdullahi kenan sufiyanu bin sa'id eh, shi ne sufiyanu sauri wanda ya rasu hira tana da shekara 161 yana cewa bi qillati ta'am yumlaku saharul layl yace da karanta cin abinci ne mutum yake samun dama ya mallaki raya dare eh, falkantar dare to ana samun shi ta karanta abinci wa babu salaf لا تاكلوا kasiran فتشربوا kasiran فترقدوا kasiran فتخسروا kasiran daga sashen magabata wani yana cewa kada ku yawaita cin abinci in kun yawaita cin abinci za ku yawaita shan abin sha in kun sha abin sha da yawa za ku yawaita barci sai kuma ku yi hasara mai yawa وقد ya Anhu sallallahu alaihi عليه وسلم أنه a أحب ta'ami إليه ma kana ala dafafin an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abincin da annabi sallallahu alaihi so wanda yake da yawa hannu wanda za a kawo mutum hudu biyar su sa hannu su ci alashi to shi annabi sallallahu alaihi so ba mutum ya keɓance ba shi kadai ya ci abinci a wannan baya cikin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana ala dafafin ai kasratul aidi wanda hannu da yawa ya shiga ciki wa na aisha radiyallahu anha lam yamtali jawfun nabi sallallahu alaihi wasallam shib'an qattu aisha radiyallahu ta'ala anha na malamarin gida a tambaye gida tana cewa annabi sallallahu bai taba cika cikin shi ba dam da abinci wa annahu kana fi ahlihi la yas'aluhum ta'aman wa la yatashahahu annabi sallallahu alaihi in yana cikin iyalin shi baya tambaye su ina abinci ku samu abinci ina abinci a'a sannan ko baya cewa ga wanda yake marmari ga wanda baya so in muhu akala wa ma amuhu kabila in kun ciyar da shi zai amsa sannan duk irin na abinci da ko ba shi zai amsa eh dama muna karanta kullum annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aibata abinci ba wa ma saqahu shariba abinda aka ba shi? eh ma'ana na sha sai ya sha sallallahu alaihi wasallam ولا يعترض على هذا بحديث بريرة وقوله ألم أرى البرمة فيها لحم na alƙadi ya rahimahullahu sai wani ƙarin bayani ya huddo mana mas'ala hili ya ce wannan hadisi da muka ce annabi sallallahu baya tambayar abinci baya cin karo da hadisun barira wanda imam bukhari ya zo da shi hadisi mai lamba 3569 wadda annabi sallallahu ya ga an ɗora tukunya da nama a ciki ya tambaya ya ce alam aral bin wata fi halhamun ban ga nama ba a cikin wannan tukunya to wannan baya cin karo da wancan Eh, alƙadi ya ce iz Allah sababa su'alihi zannuhu sallallahu alaihi wasallam itiqadahum annahu la ilaha lahu fa arada bayana sunnatihi yana yiwa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu saboda yana zaton cewa sun kudurta bai halitta ba ya ci wannan nama tunda na na kyauta na hadaya ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam haka dan ya bayyana musu sunnar shi ahum lam kaddimu ilaihi ma ilmihi annahum la na alayhi bihi dan annabi sallallahu ya ga basu mishi tayi ba ya san ku ba za su zaɓo na alkhairi ba ba tare da sun gabatar gare shi ba sallallahu alaihi wasallam to don ya fahimtar da su cewa sadaka ce ta haramta a gare su ba hadaya ba to kuma da annabi sallallahu ya yi musu wannan bayani fa sadaka alaihim zannuhu sai zaton shi ya gaskata a gare su wa bayyana lahum ma jahiluhu min amrihi ya bayyana musu abin da basu fahimta ba cikin wannan lamari sai yake cewa huwa laha sadaqatun wa lana hadiyya ita a gare ta sadaka ce mu kuma hadiya ce a gare mu alqadi rahimahullahu yace wa fi hikmatul luqman cikin hikimomin luqman eh luqmanul hikma cikin lukumomin shi cikin hikimomin shi da ya bayani wanda aka ruwaito ake amfana da su dama Allah ya mana bayani wal qadati luqman al hikmata an shukur lillah to cikin hikimomin nan nashi an hakaito cewa yana ma dan shi ma'ana nasiha yana cewa ya bunayi izam tala'atil ma'ida namatil fikratu wa kharasatil hikma yace idan ma'ana ma'ana uwar hanji ta cika da abinci to tunani sai ya barci hikima sai ta kurumci wa qa'adatil an al ibada sai gabobi kuma su kasa su zauna a kan bautar Allah ba za su iya ba wa qala sahanun babban almajirin imam malik shi shine imam sahanun yana cewa la yasluhu ilmu liman ya ya'kulu hatta ba ilimi ba zai inganta ba ya yi kyau ya taru ga wanda kullum zai ci abinci sai ya koshi wa fi sahih al-hadisi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam amma ana fala akul muttaki'an ya zo a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kam ba zan ci abinci ba ina kishin gide nan ba ki shingira ta kwanci ba zama na musamman wal ittika huwa at-tamakkun lil akal mutum yi shiri ya gyara zama don cin abinci wa taqadudu fil julusi da ma'ana zama na musamman lahu don cin abincin ka tarabbu'i kaman zaman ɗan sarki zaman ɗare, wa bihihi da makamantan shi min kullu aljalisati lati ya'tamidu fiha aljalis ala ma tahtahu wanda mutum zai irin zaman da zai tabbatar da mutum akan abin da yake kasan shi ko ya sa wani matashi a gefen kafa shi ya zauna da kyau ya ta daukan abinci to irin wannan zama shine annabi sallallahu alaihi ya hana saboda wal jalis ala al hay'a yastadi al akala wa yastaksir minhu wanda irin wannan zama to yana nuna ya shirya macen abinci kuma zai ɗau da yawa والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستفزي مقعيا annabi sallallahu ya kasance zaman shi na ci abinci zama ne irin na mai shirin tashi kuma zama ne irin muƙo'i ma bana muƙo'iyan zaman samal kutai eh zaman kutai wani mutum zama na ɗaga kafafun kenan wa yaqulu annabi sallallahu alaihi yana cewa innama ana abdun akulu kama ya akulul abdu ni bawa ne na Allah ina cin abinci yanda bawa yake zama ya ci wa ajlisu kama yajlisul abd ina zama yanda bawa yake zama wannan duk tawadu'i ne na annabi sallallahu alaihi wasallam وليس معنى الحديث في اتقاء الميل على شق عند المحققين امام النووي ƙara bayani rahimahullahu ya ce wannan ittika'in kishingidan nan ba ana nufin ba mutum ya karkata a kwance ba shi ake nihi ba dama kusan a kwance ba ba a ji ba daɗin cin abinci ai wurin malamai wanda suka san hakikanin ma'ana ilimi waka zalika naumuhu sallallahu alaihi wasallam kana qalilan hakanan kuma mun duba barcin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kaɗan ne sosai shahidat bi zalika al-asaru sahiha hadisai